daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau litinin da ni wunti, zan jagoranci gabatar da shirin kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya za mu shiga taskar shirye-shiryenmu ne da kullum inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin halin musulunci na Iran ya bayyana cewa an murƙushe dukkanin daidaito a gaban mutanen kudancin Labanan a yakin da aka gudanar a baya-bayan nan. ƙungiyar jagoran kungiyar ansarullah ta kasar yemen ya bayyana cewa a shirye suke su tunkari duk wani harin amurka kuma ya gargaɗi sojojin haya da su daina tsoma baki a harkokin ƙasarsa ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta bayyana cewa tun a shekara ta biyu al'ummar labanan suka tabbatar da cewa su ne jagororin gaskiya akan tafarkin nasara yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa an murƙushe dukkanin daidaito a gaban mutanen kudancin labanan jagoran juyin halin musulunci ayatollah said ali hamina'i ya bayyana abin da ya faru a kudancin ƙasar labanan a matsayin murƙushe dukkanin daidaito na siyasa da lissafin duniya a cikin wani rubutu a dandalin x ayatollah said ali hamna'i ya nuna cewa a murkushe waɗannan daidaito a gaban mutane masu aminci da aminci a kudancin labanan jagoran junjo halin musuluncin ya yi la'akari da cewa al'ummar kudancin ƙasar labanan ba su damu da sojojin yahudawan sahayuniya da suka yi kaca-kaca da su ba suna kuma kai suna kuma kai rayukansu zuwa fagen fama da rashin son kai da kuma dogaro da alkawarin ubangiji allah maɗaukakin sarki dakarun kare jinjo halin musulunci na iran sun kera wani jirgin sama maras matuƙi ciki mafi girma da suka sanya musu suna gaza a jiya lahadi a gefen atisayen soji mai taken manzon allah mai girma na goma sha tara da aka gudanar da gwajin makamai dakarun kare junjiyo halin sun samu nasarar gwajin wani sabon jirgin sama maras matuƙi ciki mai suna gaza wanda ake ɗaukansa a matsayin mafi girman jirgin sama maras matuki ciki da zai iya yin lugudan wuta mafi girma a mafi girma da tsanani jirgin yana cin dogon zango kuma shine mafi girma da iran ta kera a wajen kai farmaki da zai jefa bamabamai a kan wurare takwas a ƙasa jirgin gaza maras matuƙi ciki wanda ake kira shahid 149 shine jirgi maras matuƙi mafi tsayi da iran ta kera kuma an bayyana shi a shekara ta 2021 wannan jirgi maras matuki mai nauyi da ya kai tsawon mita 21 kuma yana iya shawagi har tsawon sa'o'i 35 a sararin samaniya kuma rufin jirgin ya kai kilomita 10.5 dogonsa da ya kai kilomita ya kai kilomita 35 a cikin sa'a guda sannan na iya ɗaukar bamai da ya kai nauyin kilogiram 500 kuma kafin tafiyarsa ya fi na shahid kuma ƙarfin tafiyarsa ya fi na jirgin shahid 129 marasa nauyi jagoran ƙungiyar ansarullah ta mabiya husi ya bayyana cewa a shirye suke su tunkari duk wani harin wuce gona da iri daga amurka kuma ya gargaɗi sojojin haya da suke taimakawa makiya jagoran jinjiyar halin jagoran kungiyar ansarullah ta kasar yemen said abdulmalik badruddin al-houthi ya bayyana ya tabbatar da cewa amurka ta yi amfani da dukkanin karfinta wajen tallafawa haramtacciyar kasar isra'ila da kuma ƙoƙarin murkushe al'ummar falasɗinu yana mai jaddada tsayin daka da matsayinsa da tafi akan tubalin da ke tafiya akan tubalin gaskiya ihlasi da ke gudana a tsakanin al'ummar falastinu da 'yan gwagwarmaya said abdulmalik badruddin alhusi ya bayyana a yayin zagayowar ranar shahadar said hussein badruddin alhusi cewa abinda hukumomi suka yi a shekara ta 2004 kan shahidi wanda shine ya kafa ta taken alkur'ani kuma shugaba shahidi hussein adwan ba ba a yi masa adalci ba yana mai nuni da cewa abin da shahidin alkur'ani ya yi shi ne koyar da tarbiyyar alkur'ani da kalubalantar masu girman kai da kuma ƙauracewa kayayyakin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan matakin da suka ɗauka na ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'ummar ƙasarsa masu saurare kada ku shafa, labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan ta bayyana cewa tun a shekara ta dubu biyu al'ummar labanan suka tabbatar da cewa su ne jagororin gaskiya a kan tafarkin nasara ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan ta fitar da wata sanarwa a jiya lahadi inda ta jaddada cewa daidaiton sojoji da al'umma da kuma 'yan gwagwarmaya da suke kare ƙasar labanan daga ha'incin makiya ba wai kawai ta wada ne a kan takarda ba sun sun ɗaura ɗamara a ƙasashen duniya ƙarƙashin jagorancin ƙasashe da suke ɗaukar nauyin jirgijeniyar da aka cimma da suke da alhakin take da suke da alhakin kare ayyukan laifuka da makiya yahudawan sahuniya suke aikatawa tare da tilasta mata ficewa gaba ɗaya daga yankin labarin da ta mamaye tun daga shekara ta dubu har zuwa yau lamarin ya ci gaba da maimaita kansa domin al'ummar ƙasar suna tabbatar da cewa su ne jagorin gaskiya akan tafarkin nasara tare da jarumtakar su da suke dawo da fatattakar makiya daga yankunansu gami da tabbatar da cewa babu wani mamaya a cikin wannan ƙasa mai albarka wanda aka shayar da kowane hatsi a cikinta da jinin shahidai tsohon shugaban kasar gambia ya bayyana aniyarsa ta komawa kasarsa bayan gudun hijira da ya yi a wani saƙon murya da ya aikewa magoya bayansa ya haya jami da ya mulki kasar gambia na tsawon shekaru 23 ya bayyana cewa yana son komawa ƙasarsa da kuma jan ragamar shugabancin jam'iyyarsa ta aprc yahaya jami ya yi tambayar cewa shin ana ganin yana tsoron zuwa fuskantar kotu ne daidan allah maɗaukaki zai dawo ƙasarsa an da ya tilastawa yahaya jami barin mulki bayan shan kaye a zaben shugaban ƙasa da aka yi da aka gudanar a watan disamban shekara ta 2016 da adama baro shugaban ƙasa na yanzu ya lashe kuma tun lokacin yake gudun hijira a ƙasar equatorial guinea kafin haka dai an bayyana kafin haka dai a baya ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ta yanke shawarar kafa wata kotu ta musamman a gambia da za ta hukunta laifukan da aka aikata a cikin shekaru 23 da ya jami ya yi yana mulki a ƙasar sai dai wannan ba shi ne karan farko da tsohon shugaban ƙasar gambia ya sanar da cewa zai koma ƙasarsa ba idan inda har yanzu yake da tasiri a harkokin siyasar ƙasar ƙarshen labarin duniya kenan. To bayan labarin duniya yanzu kuma za mu shiga taskanmu ta shirye-shiryenmu ne da kullum inda za mu fara da sharhin bayan labaru bayan sa sai shirin ko kun san sai shirin duniyarmu a yau sannan mu karkar shirin namu da kiwon lafiya wato mu a kula da kiwon lafiya fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin bayan labarinmu zai yi magana ne dangane da atisayin sojojin ruwa wanda dakarun kare junju hali musulunci a nan kasar iran suka fara a ranar juma'a a cikin tekun farisa wanda ni tahir amin zan karanta a ranar juma'a ce dai dakarun kare juyin juhalin musulunci a nan ƙasar iran reshen sojojin ruwa suka fara atisaye a cikin tekun farisa daga gabar tekun har zuwa mashigar ruwa ta hormuz wato ƙarshen tekun farisan kenan babban kwamandan sojojin ruwa na rundunar irgc admiral ali riza tansiri ya bayyana cewa bayan sun sami nasarar gudanar da atisaye da wasu ƙasashe makwabta a baya da kuma wasu daga nesa don musayar dabarbarun yaƙi a tsakaninsu da kuma tabbatar da tsaron yankin a halin yanzu wani ɓangare kaɗan ne daga sojojin ruwa na rundunar irgc ne suke halartar wannan atisayin tansiri ya ƙara da cewa a wannan karon sojojin ruwa na irgc za su gwada wasu sabbin makamai da suka kera wanda suka hada da jiragen ruwa ƙanana masu tsananin sauri kuma masu konan baƙin wake bayan haka kwamandan ya ce yana daga cikin manufar wannan atisayin nuna irin karfin da sojojin ruwa na jamhuriyar musulunci ta iran a bangaren igc suke da shi sannan ya kara da cewa kasashe makwabta kada su razana da wannan atisayin don ba a nufin cutar da wani daga cikinsu amma makiya kuma su kiyaye tsokanar jimhuriyar musulunci ta iran don ba za su jita da daɗi ba kwamandan ya kammala da cewa gwada wasu sabbin makamai masu linzami wa'anda aka kera a cikin gida na daga cikin ajandar wannan atisayin daga cikinsu a akwai cilla makamai daga tudu zuwa cikin ruwa da kuma daga tudu zuwa tudu har ila sojojin da suke da kwarewa a bangaren makamai masu linzami za su baje kolinsu a wannan atisayin a cikin atisayin dai rundunar ta cilla makamai masu linzami ta hanyar amfani da kirkirarren fasaha wato artificial technology a karon farko makamai masu linzami wanda suka hada da ƙa'im da almas na daga cikin makamai masu linzami da sojojin ruwan suka sarrafa su suka kuma sami bararsu kamar yadda aka tsara har ila yau sojojin sun yi amfani da jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa masu kai farmaki su dawo da kuma masu ƙunan baƙin wake duk an gwada su a cikin wannan atisaye inda suka tabbatar da ingancinsu kafin wannan atisayen da an gudanar da atisayen rasulul azam a 'yan makonni da suka gabata inda aka gwada ingancin wa'annan makamai sai kuma makamai masu linzami samfurin ballistic mai suna kadar 200 sai kuma garkuwar makamai masu linzami na kauthar 222 wanda suke da karfin kakabo dukkanin abubuwa masu tashi a sama na makiya kama daga jiragen saman yaƙi da makamai masu linzami da kuma jiragen sama wa'anda ake sarrafa su daga nesa a cikin makonnin da suka gabata dai sojojin jumhuriyar musulunci ta iran tare da dakarun kare juyin musulunci na kasar sun kaddamar da atisayin soje daban-daban inda suka fara da atisayin rasulul azam na sha tara, inda kuma suka gwada sabbin makamai da suka kera wanda suka hada da makamin ra'at, masu ƙirƙirarren fasaha ko kuma masu shawagi wato sukan yi shawagi don jiran lokacin da ya kamata su farwa makiya dukkan wa'annan atisayin na zuwa ne a daidai lokacin da al'amuran tsaro a yankin gabas ta tsakiya ko kuma asiya ta yamma yake ƙara taɓarɓarewa faduwar gwamnatin ƙasar syria a hannun shugabannin 'yan ta'adda wato jibhatun nusra wacce aka canza mata suna zuwa hayatu da sham da kuma rashin tabbas da ake ci gaba da gani a ƙasar syria bayan faduwar gwamnatin assad suna iya zama barazana ga tsaron ƙasashen yankin kama daga iraki da kuma jumhuriyar musulunci ta iran da sauransu sannan har yanzu yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza da kuma lebanon gaba ɗaya suna cikin hatsarin sake barkewar yaƙi a kowane lokaci don haka wa'annan atisayin na gargaɗi ne ga makiya wanda suka hada da harmci kasar isra'ila da ƙawayenta wanda suka hada da amurka da sauran kasashen da suke tare da su a wannan yankin masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 27 ga watan Janairu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1449 suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan rajab na shekara ta uku kafin hijira abu talib kawo manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da sa tsarkaka kuma mahaifin imam ali bin abi talib alaihi salam ya rasu a lokacin da yake tare da sauran musulmi a sha'ib abu talib ko kuma unguwar mashirkan Makka da suka kewaye shi tare da musulmi ba rasuwar kakansa abdulmutallib annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya koma ƙarƙashin kulawar abu talib tun yana shekara takwas a duniya abu talib ya musulunta ne bayan aiko manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah yansa tsarkaka kuma shine babban wanda ya baiwa manzan allah kariya daga cutarwa ta mushrikan ƙwarshawa kafin yi kwana da duniya abu talib ya shawarci yan uwa da abokan arziki da su karbi addinin musulunci tare da baiwa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi kariya a wannan shekarar da abu talib ya rasu ita ma sai da khadijatul kubra matar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka ta rasu saboda tsananin bakin ciki na waɗannan abubuwa guda biyu waɗanda suka faru ga manzon Allah da kuma musulmi hakan ya sa ake kiran wannan shekara da amul huzn ko kuma shekarar bakin ciki manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka yana cewa kurashawa sun kasance a ko da yaushe suna tsoron su cutar da ni kai tsaye ba su iya samun damar cutar da ni kai tsaye ba har sai da Abu Talib ya rasu masu saurare ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan janairu na shekara ta 1973 aka kulla yarjejeniyar sulhu tsakanin amurka da kuma dakarun sojojin vietnam ta kudu a birnin paris na kasar faransa a lokacin kulla wannan yarjejeniya dai vietnam ta arewa tana tafka yaki da sojojin amurka wannan dai shine masomin shan kashin da sojojin mamaya na amurka suka yi a kasar vietnam sai dai kuma da wannan yarjejeniya amurka ba ta fice daga vietnam ta kudu ba sai da sojojin vietnam ta arewa suka tilasta wa sojojin nata ficewa a shekara ta 1975 da haka kuma vietnam ta kudu da ta arewa suka dunkule suka zama ƙasa guda ɗaya masu saurare ko kun san cewa shekaru 134 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan janairun shekara ta 1891 aka haifi Elian Brock ɗan jarida masanin adabi kuma marubuci ɗan ƙasar rasha a lokacin yana karatun jami'a ya karkata zuwa ga aƙidar kwaminisanci kan haka aka kame shi aka ɗaure shi bayan sakin sa ya gudu zuwa ƙasar faransa amma bayan juyin juhalin gurguzu ƙasar rasha a shekara ta 1917 ya dawo ƙasar tare da wasu daga cikin abokansa da suka tsere a lokacin da yake zaune a ƙasashen turai ya yi ta yin rubuce-rubuce a matsayinsa na ɗan jarida inda ya bar cikakken rahoto da ya rubuta a wancan lokaci kan yakin basasa da aka yi a kasar spain bayan dawowarsa birnin moscow ya ci gaba da ayyukansa na rubuce-rubuce a bangarori da kuma zamantakewa da kuma rubutun adabi sannan kuma ya rasu a kasar rasha a shekara ta 1967 masu saurare ko kun san cewa shekaru 111 da sa gabata a rana irin ta yau 27 ga watan janairun shekara ta 1814 johann gottlieb fitch shahararren masanin ilimin falsafa ɗan ƙasar jamus ya rasu tun yana ƙarami yana da sha'awar bincike na ilimi hakanan kuma haka yana da kaifin basira da kuma rike abubuwa wanda yake karantawa a cikin ƙwaƙwalwarsa ya tasirantu matuƙa da masanin falsafa ɗan ƙasar wato emmanuel kant da kuma mahangarsa ta elzim wato aƙidar falsafa wadda ta ginu kan cewa komai baya da samuwa sannan kuma surarsa a cikin kwakwalwa ita ce abin da yake da samuwa abin da mutum zai iya gani ko kuma tabawa ko jin kamshinsa ko ɗanɗanansa abin da surarsa ta bayyana a gare sa ne kawai a cikin kwakwalwarsa kuma bisa abin da mutane suka suranta abubuwa ne suke gani a zahiri amma ba domin waɗannan abubuwa suna da samuwa ta asali ba daga bisani fetch ya zama shine shugaban ofishin nazarin aƙidar falsafa ta elzim da ƙarshen rayuwarsa dai ya koma birnin berlin na ƙasar jamus ɗin da zama inda ya gina babbar jami'a ta birnin berlin kuma aka zaɓe shi ya zama shugaban wannan jami'a sakamakon kamuwa da rashin lafiya ya rasu a rana irin ta yau a birnin na berlin na ƙasar jamus a shekara ta 1814 masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau shahapor bakhtiyar firaministan gwamnatin sarki sha ya sanar da cewa zai je birnin paris na kasar faransa domin ganawa da marigayi imam khomeini amma marigayi imam khomeini ya mayar da martani akan wannan sanarwa ta tawagar shahapur bakhtiyar inda ya ce abinda aka ambata na yarda da cewa shahapur bakhtiyar bai da wani matsayi a hukumance matsayin firaminista ƙarya ce gaba ɗaya da gaskiya ba zan yarda da shi a matsayin firaminista ba kuma ba zan gana da shi a wannan matsayi ba face in yayi murabus haka zalika kuma a wannan rana al'ummar birnin tehran suka hau kan titi sannan kuma suka taru a daura da filin sabka da tashin jiragen sama na mehrabad na birnin tehran domin fara shirye-shirye na gudanar da gagarumar matarba ga marigayi imam khomeini wanda yake shirin dawowa daga ƙasar faransa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dube ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma yin bita a su da ma bayyana mahangar masana a wasu lokutan. a yau shirin daidar allah da zai dube ne dangane da batun yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yankin zirin gaza da aka rataba hannu a kanta tsakanin bangarorin ƙungiyar gwagwarmayar Falasɗinawa, musamman ma dai ƙungiyar gwagwarmayar ta hamas da kuma ɓangaren haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda ya kunshi dakatar da buɗe wuta baki ɗaya a yankin zirin gaza da kuma bayar da damar shigar da kayayyakin agaji da kuma sakin fursunoni waɗanda kungiyoyin gwagwarmaya suke tsare da su a cikin yankin zirin gaza waɗanda suka hada da mata da kuma wasu daga cikin fararen hula da kuma yadda ake ganin yiwuwar ɗorewar wannan yarjejeniya ko kuma rushewarta da dai sauran batutuwa waɗanda suke da alaƙa da ita wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a bin wasu na hankali domin jin cikakken shirin. tun banda aka fara aiwatar da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a yankin zirin gaza bangare daban-daban na masana suke tofa albarkacin bakin su akan yadda suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban musamman ma ganin yadda a wannan karo haramtacciyar kasar isra'ila ta fuskanci matsin lamba daga bangare daban-daban na ƙasa da kasa da kuma yadda aka gudanar da tattaunawa tare da bangarorin da suke shiga tsakani na qatar da kuma masar da kuma tawagar amurka da wasu daga cikin kasashen yammacin turai a wajen mutanen yankin zirin gaza ranar da ka fara aiki da wannan yarjejeniya ta dakatar da buɗe wuta a gaza ɗin rana ce mai matukar muhimmanci a wurin su wanda suke kallanta a matsayin wani dogon ɗan ba na dakatar da kisan kiyashin da isra'ila ta kwashe tsawon kwanaki 470 tana yi a kansu lamarin da ya yi sanadin dubban mutane suka rasa rayukansu da wasu da yawa waɗanda har yanzu ba a ma san makomarsu ba wanda diga take nuni da cewa adadin su suma ya kai dubbai amma dai abin da yake sane ga kungiyoyi na aikin agaji da kuma masu ayyuka na kiwon lafiya a yankin zirin gaza shine mutanen da aka samu gawakin su adadin su ya haura dubu arba'in da bakwai yayin da kuma waɗanda suka bata a ƙarƙashin baraguzai babu tabbaci akan adadin nasu amma dai adadin wanda aka yi imani ba zai gaza mutane dubu goma ba to sai dai bisa ga ɗabi'a da kuma yanayi na mu'amala ta yahudawan sahiyoniya su mutane ne waɗanda ba su da alkawali amma kuma suna kallon kowa a matsayin wawa maras wayo ko maras tunani ko kuma akalla su sun fi ƙarfin kowace irin doka ta duniya saboda haka ne ma za su iya yin fitali da kowace irin doka ko kuma yarjejeniya a lokacin da suka ga dama kuma a ko'ina ne a duniya akan haka idan mutum ya zama mai sa rai ɗari ko kuma wanda za a iya yaudara a cikin sauki to za a iya tunanin cewa saboda an cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta isra'ila za ta girmama wannan yarjejeniya ta hanyar yin aiki da ita abin da ya faru kashe garin ranar laraba da aka fara aiki da wannan yarjejeniya ya isa ya zama babban dalili akan cewa babu tabbacin ko wannan yarjejeniya za ta ɗore domin kuwa ƙasa da sa'o'i 24 da hudu da fara aiki da yarjejeniyar isra'ila ta karya ta ta hanyar kai hare-hare akan wasu yankuna da suke arewacin yankin zirin gaza har ma ta kashe wasu daga cikin falasɗinawa da jikkata wasu a gaza mamata ciki har da dubban waɗanda ba a gano inda gawawakinsu suke ba a ƙarƙashin baraguzai na gine-gine da aka rushe su ne su ga ƙarshen wannan yaƙi domin kuwa su sun riga sun bi duniya tabbas rayuwar da za su ci gaba da fuskanta ta ɓacin rai da hantara daga yahudawan sahiyuniya matuƙar dai ba su miƙa wuya ga manufofin yahudawan sahiyuniya ba wannan rayuwa ita ce rayuwar al'ummar falastinu a yankin zirin gaza ne ko kuma a sauran yankuna na gabar yammacin kogin jordan da kuma yankuna na gabacin kudus amma zaka ta buɗe wuta da aka yi yana nan a bisa yarjejeniya mai suna ta dakatar da buɗe wuta kuma jama'ar yankin zirin gaza sun yi maraba da ita hakanan kuma duk wanda ma suka sa ran yan uwansu suna tsare a cikin kurkuku za a sake su sun yi maraba da wannan yarjejeniya duk suna nan suna ta murna da bayyana farin cikin su da kuma fata dangane da ganin cewa an samu sauƙi dangane da halin da suke ciki kama daga yankin zirin gaza ne ko kuma sauran yankuna waɗanda har yanzu suke fuskantar hare-hare na isra'ila da hakan ya haɗa da yankin janin da wasu yankuna na gabar kogin jordan wannan tabbas wani lamari ne wanda yake da matukar ɗaukar hankali musamman ma ga waɗanda suke bin al'amura na siyasa ta ƙasa da ƙasa to amma kuma abin da yake da tabbaci shine haramtaccen ƙasar isra'ila har kullum ba ta da riko na alkawari ko kuma cika shi gaskiya ne falasɗinawa sun yi maraba da tsagaita buɗe wuta kamar da dukkanin magoya bayan falasɗinawa da inda suke a duniya su ma sun yi maraba da haka duk kuwa da sanin cewa wannan ba irin tsagaita wuta ne na sa'o'i ko kuma 'yan kwanaki ba yarjejeniya ce ta dakatar da yakin baki daya to amma kuma wannan ba irin yarjejeniya ta tsage da buɗe wutar ranar 24 ga watan nuwamban shekara ta 1914 ba ce lokacin da sojin faransa da ingila da jamus suka dinga murna a tsawon makonni har zuwa bikin kirsimati sa kuma dinga musayar gaisuwa tsakaninsu sun yi zaton cewa yaƙi ba zai sake barkewa tsakaninsu ba a ranar laraba kwana guda kafin sanya hannu akan ita wannan yarjejeniya da aka yi a tsakanin isra'ila da kuma palestinawa kwanaki kafin fara aiki da ita a takaice sojojin isra'ila sun kai munanan harare ta sama a tsakiyar arewacin yankin zirin gaza da kuma hakan ya yi ajalin mutane 123 ciki har da kananan yara su 33 da kuma mata 33 wasu sama da 270 kuma suka samu munanan raunuka wannan yana bayyana cewa karara yahudawa a kowane lokaci ba a shirye suke su zama mutane masu cika alkawali ko kuma yin aiki da dokoki ko wata yarjejeniya wadda suka kulla hannu ko kuma suka rataba hannu a kanta ba idan aka kalli yanayin da ake ciki ba za a iya cewa yarjejeniyar tsagaita wutar za ta daɗe har ta shiga bangare na uku na yarjejeniyar ba tare da kaiwa ga janyewar sojojin isra'ila daga yankin zirin gaza ba an bar da rahotanni waɗanda suke cewa yarjejeniyar tsagaita wuta ɗin tana cike da rudani kuma masu shiga tsakani waɗanda suka rubuta wannan yarjejeniya sun yi gaggawa saboda sun zaƙo ne kawai domin su ga an kawo ƙarshen yakin da ake yi sannan kuma ga ƙawancen gwamnatin garamtaccen ƙasar isra'ila wadda benjamin netanyahu ke jagoranta wadda ta haɗa mutane masu kai marasa kan gado waɗanda suka haɗa da irin su vingafir da su samarich da makamantansu waɗanda dukkaninsu mutane ne waɗanda ba su ma yi imani da bin wani lamari na diplomasiya ko siyasa ba wajen warware al'amura abin da yake gabansu shine zafin kai da tsatsauran ra'ayi na yahudanci da kuma nuna wariya ga waɗanda ba yahudawa ba ba za a yi cewa waɗannan mutane matuƙar suna nan akan ƙawancensu ba za su ci gaba da yin barazana ga yarjejeniyar zaga da buɗe wuta wadda aka cimmawa akan yakin da isra'ila take yi akan yankin zirin gaza ba babu wani tabbas akan haka matakin farko musayar fursunoni shine mafi sauki bangare mafi ma'ana sannan wani bangaren wanda yake da wahalar aiwatarwa shine bangare na kashi biyu wanda fasali ne wanda ake ganin cewa zai zama yana da matukar wahala a aiwatar da shi kamar yadda yarjejeniyar ta kunsa shine batun janyewar sojojin isra'ila da gaza sannan kuma a baiwa dubin dubatar palestinawa 'yan gudun hijira damar dawowa gidajensu a yankin zirin gaza babu gidaje waɗanda suka rage a yankin zirin gaza a halin yanzu matattara ce wadda ta zama ta bola da tarkace wanda kuma tabbas bisa ga rahotanni na masu sanya ido da masu bin diddigin lamarin sun yi imanin cewa fiye da kashi 80 cikin 100 na dukkanin gine-ginen yankin zirin gaza isra'ila ta ragargaza su wannan mummunan yanayi kamar yadda cibiyar tauraron dan adam ta majalisar ɗinkin duniya wato unisat ta yi kyasi ya ta'azzara matuka. kuma a takaice dai an rusa gidaje 257,800 a yankin zirin Gaza waɗanda sun rushe baki ɗaya inda kusan kashi 95 cikin 100 na jama'ar yankin zirin Gazan su miliyan 2.3 suka rasa su wannan baya ga rusa masallatai da makarantu shaguna asibitoci da cibiyoyi da kuma sauran wurare na harkoki da hada-hadar jama'a da gangan da Isra'ila ta yi da kuma tayar da bambamai a cikin gine-gine na gwamnati kamar jami'o'i da dai sauransu a takaice dai idan da za a ce za a tattara burbushin gine-gine na dukkanin gidaje da gine-ginen da aka rusa a yankin zirin gaza to tabbas za su iya kai tudun pyramid na kasar masar ko da za a iya cewa an rusa gine-gine a yankin zirin gaza sama da ninki uku na gidaje da tsibirai waɗanda suke cikin wannan yanki to tabbas abu ne wanda yake da matuƙar tasiri da kuma nuna irin barna wadda tarihi ba zai taɓa mantawa da ita ba da isra'ila tafka a wannan yanki sannan kuma aikin zawar da waɗannan buraguzai kaɗai zuwa wani yanki na wajen yankin zirin gaza ba ƙaramin aiki ba ne idan da za a fara aikin dare da rana ana aiwatar da shi a bisa kiyasan da aka yi za a kwashe tsawon shekaru goma sha hudu kafin a gama tattara baraguzai na gine-gine da isra'ila ta rusa na gidajen jama'a da sauran gine-gine da suke cikin yankin zirin gaza a makon da ya gabata ne anthony blinken babban sakataren harkokin waje na kasar amurka a wani jawabi wanda ya yi ya yi ƙoƙarin kitsa ayyukansa a matsayin wanda ya kitsa ta'annatin isra'ila a gaza ga wasu jama'a waɗanda suka taru a majalisar atlantika inda ya magana akan cewa tabbas sake gina yankin zirin gaza abu ne da yake buƙatar lokaci ko wannan yarjejeniya mai nauyi za ta zama farkon kawo ƙarshen bala'i wanda isra'ila ta jefa al'ummar yankin zirin gaza a ciki tabbas a wani waje za a iya cewa yankin zirin gaza da halin da al'ummar wannan yanki suke ciki a yanzu ba abu ne wanda yake bishara ta alheri ga makomar al'ummar wannan yanki ba za a iya cewa an riga an ragargaza wannan yanki mutanen da suke rayuwa a cikin wannan yanki tabbas al'ummar yankin zirin gaza a cikin waɗannan shekaru na baya-bayan nan sun ga bala'i wanda babu wata al'umma ta duniya wata taɓa ganin irin wannan bala'i a cikin lokutan baya-bayan nan sannan kuma lamari ne wanda ya tasiri a cikin kwakwalensu musamman ma ga yara da kuma matasa waɗanda suke tasowa kuma hakan zai ci gaba da bibiyar rayuwarsu har zuwa lokacin da za a iya samun wasu canje-canje wanda kuma hakan ba zai kasance a cikin shekaru 'yan kaɗan masu zuwa ba watakila ma dai za a iya cewa sai idan wasu daga cikin waɗanda suke tasowa a yankin zirin gazan da kuma 'ya'yansu da jikokinsu ne a nan gaba waɗanda labarin abin da ya faru ne kawai zai riske su za su iya zama sana da karancin tasirin abin da ya faru a yankin na zirin gaza to amma kuma a halin da ake ciki a yanzu babban abin da al'ummar yankin dai suke bukata shine kawo ƙarshen yakin da kuma ba su damar su rayu akalla a ƙarƙashin inuwar sararin samaniya ba tare da ganin jiragen yaƙi ko kuma bama-baman amurka da isra'ila take harba musu ba sannan kuma a isar musu da kayayyakin agaji na abinci da sauran abubuwan da suke bukata na rayuwa aƙalla su samu abin sakawa a bakin salatin su sannan kuma su iya ci gaba da rayuwa duk da irin tsanani da kuma tasirin yakin da aka yi a yankin su wanda ya yi sanadiyar rushewar aksarin gidajensu da kuma rasa makoma da kuma tabbatar da cewa yankin zirin gaza ya zama yanki ƙarƙashin kulawar falasɗinawa ba ƙarƙashin iko na sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila kamar yadda yake a halin yanzu ba. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar suke mu dole anan mu ja lazamin shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a ji mu dauki da wani jigon. To amma kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. lafiya sai da kula. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ya saba tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai taɓo wani batu ne da ke zaman alaƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan wata matsala da ke zama alƙaƙai ga sha'anin kiwon lafiya. inda wasu likitoci kan rubuta wa marar lafiya magunguna barkatai ba tare da gudanar da wani dogon bincike ba. To domin tattauna wannan batun yau ma dai muna tare da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya inda kuma na fara da tambayar shi kan yadda wannan batun yake to ba da misalin da mutane za su gane kamar a ce mutum ya shiga asibiti asibitocinmu ba mu da yanayin da za a ce a ta zo da rashin lafiya a bincika wannan rashin lafiya har a je a maka test na lab a kawo maka a cikin awa daya a cikin minti talatin so kamar mutum ne ya zo da zazzabi sai ka ce to wannan zazzabin cizon sauro ne ko zazzabin typhoid ne kaga na da misali kenan to shi kai kuma kai kuma ma'aikacin ciwon lafiya sai ka ce kawai wannan baka san wanne wanne ne ba sai ka watsa mashi maganin zazzabin cizon sauro sai ka watsa mishi maganin kamar typhoid fever to ka gani wanne kake wanne kai treating a ciki wanne ka bada magani a ciki to kaga irin wannan ne yanayin da yake sawa masu bada magunguna a ce wannan abu haɗa ma waje guda ɗaya a baka magani wajen guda ta uku dan ba a tabbatar wanne ne a ciki ba saboda cututtukan sun zo da yiwa iri ɗaya to amma kuma za a ga cuta kamar uku ana kiran su differential zai iya yiwa kowanne a ciki amma tantance shi ne sai ka ɗauki jini ko ka ɗauki fitsari ka je ka yi wani gwaji ya tabar maka da wanne to ba mu da yanayin da za a tabbatar maka a lokaci guda kuma kai wannan mutumin kana so ka bashi magani to sai ka ɗauko magani kamar ka ɗauko maganin mura ka ɗauko maganin cizon sauro ko ka ɗauko maganin tafo duka ka haɗa ka ba mutum guda to ka ga wannan yanayin da yake faruwa kenan a mu to rukta an ce irin wannan yakan iya sa jiki ya saba da magunguna har ma ya kai ga bijirewa wasu daga cikin ko ya hakan yake ne? to ah, wannan dai magana da aka yi ya danganci muhimmanci da magunguna da ke kashe cututtuka cututtukan nan da ake yake yaduwa cututtukan su kamar su virus da su bacteria da suke shiga wanda ake kiran su infectious amma akwai sauran wayan su magungunan ma da su ma sukan da kamar kwayoyin cuta da ake ba wa mutane masu cututtuka da suke dangane da su A ciwon jeji su kansa amma an fi ba da muhimmanci ga magunguna da ake sha yau da kullum da za a kamu da su cututtuka na su baro kace a ce kaman cututtuka masu kawo malaria su influenza kamar su tari kenan da kuma da su mura to shine ake gargadin kasashen duniya da a kula saboda magunguna sun fara bijirewa za a shiga wani yanayi Idan an ba da magani kuma magani ya ki wa ke aiki to kaga za a je a shiga wani yanayi da mutane za su tarayyara a ta magani a ga magani baya warkarwa. Dikta wani hadari ne yake tattare da irin wannan lamarin na shan magunguna barkatai? hadarin shi ne ka gani an ce cuta ya bujira magani kenan wannan ya ka sha maganin cutan shi ba zai maka amfani ba hanya biyu ne zai illa sa na farko wannan cuta ba warkewa za ta yi ba har ta kai ga wani yanayi ko ta kai da side effect da kuma illan da shi kan shi cutan zai jawo maka in ba a sha shi maganin da ya danganta ba shi kuma maganin da kake shan nan an ce kowane magani yana da nashi illa to na farko bai maka amfani ba kaga illolin maganin kuma za su sake fitowa su je su kawo wani illa daban illolin da suke kawo shine yawanci da yawa ka san magunguna za su sha shi za su bi ta hanta a tace shi su bi ta kuma a fitar da su ta koda to kaga wayannan wayannan muhimman abubuwa masu aiki a jikinmu sai su je su lakanta hanta ko su lakanta a koda ko kan ji su ja wani abu a jikin mutum shi kanshi cutan kansa ba za ta warke ba su jawo nasu illan shi kuma maganin kanshi da kasha shi bai maka amfani ba kuma illan shi ya fito. turukta kamar ya jiki yake kin karbar magani ne musamman idan ana so maganin ya kawar da wata cuta to akan kasa abin ta kashi na daban-daban kamar kasan cutuka da ake ɗiban su ne wa tun farko cutar da zai shiga jikin mutum ya wa dama bijireren cuta ne da ba ya ya wa maganin sai mutum ya samu cutan to kaga ko an bashi maganin ba zai yi ba duba kuma kowanne cutan eh maganin zai iya jin shi amma shi mai shan maganin ya sha gurbataccen magani maganin da ba gurbatacce ne shi kanshi ba a samu iya maganin da ake so ba a cikin kwayoyukan ko a cikin allura ko kuma a'a shi maganin mai kyau ne yana da inganci amma yadda ake so a sha shi shi mutumin bai sha shi da ake so ba ka gane kamar a ce ka sha so bakwai sai ka je ka sha so biyu ka sha kwana bakwai sai ka je ka sha kwana uku ka ji sauki shikenan to kaga wannan in ka zo ka sake samun wannan cutan zai iya ya ka wannan cutan zai iya bijirewa maganin da za a baka kuma akwai ɗaya wanda in kai kana sha ka sha maganin a'a shi maganin yana so ya aiki amma saboda shi ainihin cutan da ka ɗauka ka ɗauko da wani mutum wanda shi ma ya sha maganin amma maganin baya mishi aiki so ka zo ka sha ka samu cutan da shi kanshi ya bujirewa ya bujirewa maganin sai kuma akwai kuma yanayi wanda shi maganin yana nan an ba da shi ba a gama shan shi ba ko an shan shi ba daidai ba ka fahimta ko kuma a'a ka sha shi din amma kai ne ka ji karasarwa ko kuma ka je ka saya abun wannan ka saya abun wannan ka saya daban-daban kamar inda mutanen mu ke yi da sun ji wani rashin lafiya ya je a basu magani su sha nan su sha can a musu haɗi to kaga in aka zo kuma na farkon ainihin cutan gashi nan an riga an rubuta maka kuma kaga sai maganin ya bijire sai kuma mutanen gun da ake yin magungunan su kamfanin da kansu a kamar kasashe akwai gun da suke tantance magani na ainihi kafin mutanen su kafin ya kasan su su sha amma akwai kamar kasan mu nan kasan Afirka kowa zai je ya yi magani da ya ga dama ya zo ya zuba mana sai baka misali kamar sai ka ga kamar magani abin da ke cikin shi iri ɗaya ne amma sai ga irin su irin su da suke cikin kasuwa sun fiye ishirin ko talatin sai ga wannan an siye shi kamar a ɗari uku wani kuma ga zaka siye shi a naira talatin ko naira arba'in wani kuma irin sa ne maganin komai su cikin shi iri ɗaya ne amma sai a je a siye shi kuma dubu uku to kaga ingancin su daban-daban ne to kaga irin wannan shi yake kawo cututtuka su bijire ma magunguna. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan Radio Hausa biyu VOH muke zuwa muku inda a yau muke mai da hankali kan matsalolin da ke tare da shan magani kan matsalolin da ke tattare da shan magunguna barkatai musamman ma waɗanda wasu likitocin ka rubutawa mara lafiya ba tare da dogon bincike ba. To duk ta yaya ku kuke ganin za a iya shawo kan wannan matsala ne? To yadda za a shawo matsalolin nan fa sai an tashi da gaske an fahimtar da mutane ta farko tukuna su hukumomi da su gwamnati tabbata duk maganin da zai shigo ƙasar a tantance shi a san mai inganci ne a san cewa a ce akwai miligram ɗari biyar a magani kaza a tabbatar miligram ɗari biyar ɗin ne kar a ce ga magani irin sa wannan kamfani guda ishirin sun kawo amma kowanne ingancin shi daban-daban to kaga sai an kiyaye wannan su kuma masu wajen asibitoci masu kiwon lafiya su tabbatar cewa a tsaya a tantance wani cuta ne a kawo musu kayan aiki suna nan yanzu da yawa wanda ba awa ɗaya awa biyu za ka iya gane abu kar a yi hanzari a tabbatar kuma likita ya zauna ya yi aiki ya duba mutum ba ya yi hanzari kawai yana neman ya gama aiki ya tafi ba ka fahimta a tsaya a duba mutum a bincika a san menene tukuna ya kawo shi sai a bashi maganin wannan abun shi kawai amma abin da ake kira polypharmacy kawai ka tara magunguna ka jabga mutum ya tafi ya sha shi kuma ka san wanne ne kace ba da magani ba to kaga nan su kuma masu shan maganin su su ma kuma marasa lafiya a gari ya kamata su bar zuwa ko ina da ka ji wani rashin lafiya ka shiga kemis a haɗa maka abu ka je ka sha ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi a haɗa maka wannan ka za ka tafi ka tabbata ka je asibiti mai inganci an duba ka an an rubuta maka magani kuma ka bi dalla dalla inda aka rubuta maka an ce maganin zai kai kwana bakwai ne to ka tabbata ka sha shi a kwana bakwai din zai ka iya yiwuwa ka samu sauki a kwana biyu amma baka karasa shi ba kai watsar to nan gaba ka sake samu wani rashin lafiya in an baka shi kenan zai ka ga cutar da ka dawo da shi ya buji da wannan maganin maganin kuma ba zai ma aiki ba to an ranga kame kame kenan dakta baya ga wannan matsala ma akwai ita sayar da magunguna na kan titi da ake gani musamman a kasashen mu na Afirka wani jan hankali ne ko masana sha'anin kiwon lafiya za ku yi game da wannan batun jan hankali har yanzu ya koma kan gwamnati da masu kula da lafiya don komai ya koma gwamnati ne su suka bari mutum da bashi da lafin bai san inda ake sai da magani bai san kan magani ba sai ka gansu a kwalaye suna yawo da magani magani ya sha rana shi kuma in kace mishi sai kuma mutanen sai ce a ba su maganin kaza a ba su maganin ciwon kai a ba su maganin zazzabi sai ga mutum ya kwashi wannan ya baka ya kwashi wannan ya baka kuma magungunan ba a san inda suka fito ba amma sai kaga an manna musu wai nan ba wai akan cewa an yadda a sai da su a Najeriya kuma ba su da inganci su kuma mutane daga ce ka karanta magani kawai baka san kan magani ba kawai dan dai kamar da zaka sari lemu ka je ka kasa haka suke sayan ake sayan magani a je a sayar a bakin hanya musamman ma wajajen da ake a harkan kasuwanci da wajajen tashoshi su kuma mutanen mu zai kadirka irin wannan maganin to ka gani idan aka wannan ba sana'a ba ne idan sana'an baka za ka sana'an da baka sani ba to ka dinga sai da magani a kai tsaye sai baka san kansa ba sai dai mutum ya ce ka a bani magani kaza kawai ka ba. ko dan ka ga an zana hoton mutum baya ya rike baya shikenan maganin ciwon baya a'a ko an ci wannan ya fi duk ne ka sani ma ka koyi ban ka san ta koyi ban ka san inda yake ka san malaria ka san inda yake ka san irin wani irin zawo yake ko ka magani magani ka ce a baka ja da yelo a baka wani farin capsule ta sha ta firka a cikin ka to ka ga wannan ke mun kiyaye to su hukumomi ya kamata su san cewa wayannan mutanen ana sai da magunguna da suke kaiwa. mu kuma masu sha din ya kamata mu yi hankali ba kowane mutum da ne zai dauke maka kwaya dan ga shi a cikin kwali ka ta sha ka da firka daga san da zai maka wanda bai maka illa a yanzu baka sani ya zauna a ka zai maka illa nan gaba ba kuma baka san cewa nan gaba za ka kamu da wata cutar da wannan maganin shi ya kamata ka sha ma maganin sai ka ga ka ta sha ko ba a samu waraka ba. To masu mu da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisala mu kasance cikin ƙoshin lafiya ba dangi da yabo kurin waka dai don su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi